الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جَهْرًا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم وَغُرَّ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا بِالسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق حق وقولهم لا غلق بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرافقون في علمهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما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 وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتينا لتنين sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin na jiya mun tsaya karshen aya ta 152 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 153 fadin Allah madaukakin sarki yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-salat bismillah يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا Ubangiji ya ce, Ya Aluka ahalul kitabi, ma'abuta littafi suna tambayarka. Abinda ake nufi da ahalul kitabi a nan su ne Yahudawa, domin yahudawa su ne ahalin kitab waɗanda suka yi zamani da annabi musa alaihi salam duk da cewa dukkan wata al'umma da allah maɗaukacin sarki ya turo mata annabi ya saukar mata da littafi akan iya ce da ita ahalin kitabi amma dai ahalin kitabi cikin wannan aya yahudawa ke nufi domin ga batun annabi musa ya zo faqad sa'alu musa akbar min zalik wanda waɗannan ahalin kitabin da suke zamani da annabi musa su ne yahudawa ubangiji ya ce yas'aluka ahlul kitab ma'abuta littafi suna tambayar suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tunazzila alaihim kitaban min sama cewa inda gaske kai annabi ne ka saukar mana da littafi daga sama mu ga an aiko maka da littafi daga sama an zuro ka ni ka hannu ka karba hakan ta faru gaban idanmu kuma mu buɗe mu ga littafin an rubuta cewa wannan littafi daga sama daga wajen Allah zuwa ga Muhammadu in dai kana so mu imani da kai to sai dai in an yi haka amma matukar ba mu ga littafi ya sauko daga sama ba an miko shi ya zuwa gare ka ka sa hannu ka karba da adireshin cewa kai aka aikowa kuma littafin yana tabbatar da cewa kai annabi ne to mu ba za mu imani da kai ba sai Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbar min zalik kwantar da hankalinka sun tambayi annabi Musa annabin su abin da ya fa haka girma faƙalu arina Allah jahara suka ce in da gaske Musa annabin Allah ne shi kuma ya nuna musu Allah ido da ido tsiri da muzu Allah ya ce Musa annabi na ne sannan su yarda wa iz ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah lokacin da suka ce da annabi Musa kai Musa ba za mu imani da kai ba za mu yarda kai dan aikin Allah bane sai mun ga Allah da idonmu, mu ya ce mana Musa ɗan aike na ne sannan mu yarda me wannan yake nunawa wannan yana nuna irin taurin kan yahudawa da tsagerancin su da rashin mutuncin su suna gaya wa annabawan Allah dukkan maganar da ta zo bakin su babu ladabi babu mutunci suna iya yi wa Allah madaukakin sarki gatse a duk lokacin da suka ga dama to da haka ubangiji madaukakin sarki yake faɗar irin ta'addancin su da irin laifuffukan su da irin rashin kirkin su shi da faqad sa'alu Musa akbar min zalik faqalu arina Allah jahra yau ai sun tambayi annabi Musa abin da ya fi haka girma suka ce ka nuna mana Allah kiri da muzo in kana so mu imani da kai fa akhadathum as-sa'ifatu sai tsawa ta kama su a take Allah madaukakin sarki ya sa aka yi musu tsawa suka mutu kalmar sa'iqa waɗansu malamai sun fassara ta da tsawa waɗansu malamai sun fassara ta da wuta ta zo daga sama ta cinye su sakamakon wannan kalma da suka gaya wa annabi Musa karshen ladabi ta rashin kirki ta rashin girmamawa ubangiji ya ce sun kabul ijila sannan bayan haka kuma suka dai riƙe ɗan maraƙi a matsayin abin bauta bayan Allah madaukakin sarki ya kira annabi Musa dan ya gana da shi daga baya ya bashi littafin attaura ya kawo musu shi kuma annabi Musa ya bar su da ɗan uwansa annabi Harun amma bayan tafiyar annabi Musa sai suka kafirce suka kibin abinda abin da annabi Harun ya ce da su suka daina bautar ubangiji suka koma bin son zuciya suka koma bautar dan maraki wanda samiri ya nuna musu ko ya kera musu Shi ne wa izwa adna musa arba'in na lailatan sun taqassum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di zalika la'allakum ta shuru. Shi ne sun taqassum al-ijla sai kuma suka riki dan maraki duk da haka bayan annabi musa ya tafi ganawa da ubangiji dan ya karɓo littafin at-taurat min ba'di ma bayyana su, bayan hujjoji da bayanai sun zo musu fa fauna an zalika Allah yace muka dai kuma sake yafe musu haka bayan sun ce da annabi Musa idan kana so ni imani da kai sai dai in Allah ne da kansa ya bayyana muka ganshi ya gaya mana sannan za mu yadda a wannan lokaci kamar yadda ayoyi suka nuna sai Allah madaukakin sarki ya turo tsawa ta kashe su daga baya kuma ya sake raya su fa aqadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun bayan naka suka ci gaba da rayuwa sannan kuma annabi Musa ya tafi wajen Allah dan ya karbo musu at-taura nan ma suka sake komawa cikin wani kafircin na bautar dan maraki shi ma kuma bayan haka dai Allah ya sake yafe musu shine ma'anar fa fauna an zalika muka sake yafe musu haka to anan an faɗi fiya amma a cikin suratul baqara an nuna cewa sai da aka ɗora musu wani aiki sai da suka yi sannan aka yi yafiyar kenan nan an kawo magana ce a takaice amma a can magana ta zo da faɗi da yadda abin ya faru lokacin da suka riƙi dan maraki sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi Musa ya dawo zuwa gare su da ya dawo gare su ya zo ya tarar da abin da suka yi annabi Musa ya fusata har ya kama ɗan uwansa Haruna har dai abin da ya faru ya faru haruna ya bashi uzuri kuma ya tale shi ya sake shi to sai Allah madaukakin sarki ce su waɗanda suka bauta wa dan marakin lallai lallai Allah madaukakin sarki ba zai kyale san ba sai ya dora musu wani horo idan suka aiwatar da wannan horon to kuma Allah zai yafe musu innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi muftarina waɗanda suka riki dan maraki a matsayin ubangiji suka bauta masa bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga ganawa da Allah sai na lahum ghadabun min rabbihim lallai sai fushin ubangijin su ya shafe su wa dhillatun fil hayatid dunya sai sun game da kaskanci a rayuwar duniya wa kadhalika najzi al muftarin ubangiji yace irin haka muke sakan kawo masu yi mana kage masu kirkira abu da sunan ibada su yi ba tare da mun su ba Su da ka annabi Musa da ya dawo sai ya gaya musu ga abinda Allah ya ce za ku yi ya yafe muku wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ajl fatubu ila bari an bari'ikum faqtulu anfusakum kai lullu lakum 'inda bari bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim annabi Musa ya ce ya ku bani Isra'il ubangiji madaukakin sarki ya ce in gaya muku lallai abin da kuka aikata zalunci ne ba karami ba kun zalunci kanku bi ittikhadikum al-ajla ta hanyar rikar dan maraki da kuka yi kuka bauta masa a madadin Allah don haka fatubu ila bari'ikum ku zo ku tuba zuwa ga makagin ku shine Allah yaya tuba zai kasance faɗa an kusa anfusakum tuban shine ku kashe kanku da kanku wadansu malaman tafsiri suka ce sai Allah madaukakin sarki ya sa aka raba su biyu da waɗanda suka yi da waɗanda ba su yi ba waɗanda ba su yi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce su ɗauki wuƙa su kaskashe waɗanda suka yi da haka haka aka yi bi an katala minhum al-bari'u al-mujrima suka kashe masu laifin kuma bayan an kashe sun fa tare da haka kuma sai Allah ya raya su dan haka Allah madaukakin sarki ya raya su kuma ya yafe musu laifin su shine fa na an zalika muka yafe muku haka bayan mun dora muku kafara ta waɗansu su kashe waɗansu masu laifi waɗanda ba su da laifi su kashe su wa atuna musa sulfanan mubina kuma lalle mun bawa annabi Musa sulfanan mubinan hujja wacce ba a iya karo da ita mabayyaniya a wasu ayoyin Allah yakan ce ya ba annabi Musa aya wala kada atayna Musa tis'a ayatin bayyinat amma nan sai yace sulfan malaman tafsiri suka ce abin da yasa nan aka ce sulfan saboda hujjar da aka ba annabi Musa ba a iya karo da ita sai ta kayar da duk wanda ya tunkare ta duk abin da ka zo da shi idan annabi Musa ya zo da nasa to sai ya yi rinjaye a kanka shi yasa aka kira hujjarsa da suna sultanan hujja wacce ba a iya tankararta ba a iya karo da ita mubinan wacce take mabayyaniya ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم muka ɗaga dutse a su bi misafihim bisa ga alkawarin da muka yi da su cewa su bi abin da muka saukar musu cikin attaura da Allah ya ba annabi Musa attaura annabi Musa ya zo da littafin attaura zuwa ga Yahudawa sai suka tafi aiki da ita sai Allah madaukakin sarki ya ɗauko wani dutse da yake gefen garin su sai aka kawo dutsen saitin kansu aka ce ko su imani da abin da ke cikin attaura su aiki da ita ko a sako shi kansu sakamakon haka suka tsorata sai suka ce sun bi da tafiya sai tafiya kuma Allah madaukakin sarki ya janye dutsen kuma suka sake komawa kafirai shine wa ibna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwa bukuru ma fihi la'allakum tattaqun ubangiji yake tuna yayin da muka jijjigo dutse daga gefen garin su muka kawo su taitin kansu ka annahu zullatun kai ka ce gajimare ne ko hadari daidai saitin kansu muka ce da su ku zo ma na kun kuwa ku riƙe abin da muka ba ku hannu bibbiyu wa bukuru ma fihi ku yi aiki da abin da ke cikin sa la'allakum tattaquna dan ku samu tsari daga azabar Allah amma daga baya sai suka kafirce to da wannan sai zamo cikin laifukan da Allah madaukakin sarki yake irgawa sun yi masa akwai laifin ya ce su bi umarninsa suka kibi har ya ɗauki dutse ya yi musu barazana amma duk da haka ba su ba shine wa rafa'na fawqahum qura bi safin wa qulna lahu udkhulul baba sujadan kuma muka ce da su ku shiga kofar garin baitul maqdis sujadan kuna masu sujjada ga Allah wa kulna lahum la ta'addu fi sabti kuma muka ce da su kada ku ketare iyakokin ubangiji dangane da hukunce hukuncen da ya shar'anta muku a ranar asabar baitul maqdis shine garin da Allah bikin sarki ya umarci annabi Musa lokacin da ya bar garin Misra da shi da bani Isra'il cewa su tafi can to a lokacin da suka je za su shiga Baitin maqdis kamar yadda ayoyi suka nuna cikin suratul ma'ida a lokacin cikin garin baitul maqdis akwai waɗansu mutane da ake ce da su kauman na, waɗansu mutane masu girman jiki su kuma a lokacin ba sa bauta wa Allah suna ta aikata sabo a garin baitul maqdis ko a garin kudus a inda masallacin baitul maqdis yake sakamakon haka sai Allah ya ce da annabi Musa ya tafi da shi da banu Isra'ila da suke tare da shi wanda suka baro garin Misra su je su kori wa'ancan mutanen daga garin Baitul Maqdis su su zauna a garin su ci gaba da butar Allah to lokacin da suka zo za su shiga garin sai suka ga waɗannan mutane sai suka ce Musa inna inna fiha qauman jabbari ya Musa cikin garin nan fa akwai manyan mutane masu manya manyan jiki wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ba za mu shiga ba sai sun fita fa in yakhruju minha fa inna dakhilu in sun fita mu za mu shiga to Allah madaukakin sarki yace a ce da su ai mun kaddara cewa in sun ganku ne za su fita amma idan ba su ganku ba za su fita ba muna so mu jarraba ku da su mu jarraba su da ku su didda da girman jikinsu in sun ganku su tsorata su firgita saboda tasirin imanin ku ku kuma duk da girman jikinsu tasirin imanin ku ya sa kar ku ji tsoronsu amma duk da suka cije suka dage قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون suka ce ya Musa mu fa ba za mu shiga garin nan ba har abada in dai mutanen nan suna nan ba wani daɗin baki da za ka yi mana in dai ka ce dole sai mun shiga to mu ba za mu shiga ba kai da ubangijin naka ku je ku shiga muna nan in kun kore su ma biyo baya to wannan kalba ma da suka faɗa mara kyau sai ta daɗa fusata ubangiji subhanahu wataala ta fara ta shi kansa annabi Musa har ya musu mummunan addu'a قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يتي يا أبنجي ناي ناي da su sun ke ba ni da iko yanzu su iko na kawai ya takaita a kaina sai dan uwana haruna dan haka ya Allah ka raba tsakaninmu da waɗannan mutanen fasikai sai Allah yake fa innaha muharramatun alaihim arba'in sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sal al qawl al fasiqin to kyale su tunda suka yi haka za mu dandana musu kuɗa su garin suna tallo, amma sai sun yi shekara 40 a kofar garin ba su iya shiga ba suna ta dimuwa da haka kai kuma karka damu da abin da zaka ga mun musu to da haka wannan imuwar da suka yi tsawon shekara arba'in da yawa daga cikin su sun mummutu an haifi sababbin jini sababbin yara wasu malaman tafsiri suka ce duk waɗanda suka faɗi wannan kalma ta tsigeranci sai da suka mutu a wannan lokacin sai ƴaƴansu ne suka taso sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce da ƴaƴan kulun baba sujjadan ku shiga kofar garin kuma in kun shiga ku shiga kuna masu sujjada ku shiga kuna masu yi wa Allah da'a wa qulu hittatun ku rinka fadar kalmar hitta ai Allah ya fi mana zunuban mu ai uhqut anna kafayana ubangiji madaukakin sarki yace fa muhsinin da sannu za mu kara wa waɗanda suka yi aiki na gari lada daga cikin ku waɗansu malamai suka ce su ɗin ne dai ba ƴaƴansu ba domin idan maganar na gazillakum ka baya sun tazo za mu yafe muku zunuban ku kuma ya zama ba masu laifin ba ne ba ai da sai amfani ba su dai masu laifin ne su kuma dai aka ce su shiga kuma aka ce duk da haka in sun canja sun koma aiki na gari to za a yafe musu dukkan laifukan su amma duk da haka fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum suka sake musanya maganar da ba ita aka ce su faɗa ba a madadin hiddatun sai suka koma suna cewa hintatun maimakon Allah ya sai mana zunubanmu sai suka koma suna cewa alkama alkama ma'ana suka koma su ne wa Allah izgili su ne masa ba'a suka shiga kuma garin ba su sujada ba suka shiga suna jan gindi da haka shine ma'anar wa qulna lahum muka ce da su udkhulul baba sujadan ku shiga garin baitul maqdis ta kofar garin kuma kuna masu sujada ga Allah to sannan wa qulna lahum la ta'du fi sallah haka nan kuma bayan sun shiga baitul maqdis sai Allah madaukakin sarki ya ce da su a ranar asabar su daina yin su su daina samun kifi waɗansu malaman suka ce a'a ba a lokacin da suke baitul maqdis wannan umarni ya zo ba ya zo ne a lokacin da suke wani gari a cikin garin baitul maqdis din ko cikin yankin kasar shab wanda ake kira da birnin ariha wanda gari ne sa akwai teku akwai ruwa dan haka yahudawa suka je suka zauna a wannan wajen kuma sai suke yin sana'a ta su ta kamun kifi to sai Allah ya shar'anta musu cewa su yi kamun kifi kullun a sati amma ban da rana asabar dan haka sai suka yi dabara a ranar asabar ɗin da aka ce kafin kamun kifi sai suka je suka yi yi wa ruwan hanya kowa ya ja rariya ta zo gidansa a ranar asabar sai ya buɗe wannan rariyar sai kifi ya shigo ya shigo ya shigo idan ya zo gidansa sai ya datse ba zai kama ba sai ya bari sai lahadi idan ranar lahadi sai sai ya zo ya saba wai su suna ganin hakan da suka yi ai dabara ce ba su dai kama kifi ranar asabar ba to wannan ma kuma laifi ne babba daga cikin laifukan da suka yi wa Allah shine Allah madaukakin sarki ce wa laqad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti kun san ai waɗanda suka yi ta'addanci daga cikin ku a ranar asabar wa qulna lahum kunu qiradatan fasiqin a sakamakon haka muka ce da su su zama barai kuma a ƙarshe muka nisanta su daga mutane muka halakar da su muka ɗebe su daga duniya a wata ayar cikin suratul a'raf was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat bahr إذ يألون في الصد إذ تأتيهم ميتانهم يوم صدهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون wannan ma dai duk magana ce dangane da waɗannan waɗanda suka yi ta'addanci a ranar asabar ubangiji ya ce wa kulna lahum maka ce da su la ta'adu fi sabti kada ku yi ta'addanci a ranar asabar kalmar ta'adu a wata qira'ar la ta'addu a wata qira'ar la ta'atadu duk dai ma'anar da yake kada ku ƙetare iyakar da Allah madaukakin sarki ya sanya muku fi sabti dangane da ranar asabar to wannan sai nuna cewa a addinin yahudanci ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta musu yin hutu ranar asabar asalin yadda abin ya faru shine a lissafin yahudawa da aka ce Allah ya halicci duniya cikin kwana shida sai suka ce ya fara aiki ne ranar lahadi ya gama ranar juma'a don haka sai ya huta asabar shikenan kuma sai suke hutu ranar asabar asali ba Allah ne ya ce su hutu ranar asabar ba su ne a lissafin su suka ce to tun da an ce Allah cikin kwana shi da ya halarci duniya sama da ƙasa to shikenan mu muna ganin lahadi ya fara ya kare juma'a asabar sai ya huta shikenan sai suka fara hutu ran asabar to tun da suna son su huta sai Allah ya ce to shikenan hutun ya zama dole yanzu inda ku ne dan karan kanku kuka fara wa kanku yanzu mun mai da shi ya zama wajibi a shari'a dole ku huta dan haka har yau malamai suka ce duk ba yahudan da ya aiki ranar asabar a wajen Allah bai laifi ne sakamakon wannan abu da suka kirkira wa kansu kuma Allah ya sa ya zame musu wajibi ya zama dole dan haka shine Allah ya ce muka ce da su kada ku ketare iyakoki na abin da muka sanya muku na hutu ranar asabar nasara kuma suka ce a'a Allah madaukakin sarki da ya halitta a cikin kwana shida ya fara aiki ne a ranar juma'a a ranar juma'a ya kare a ranar asabar don haka sai ya huta lahadi kuma sai suke hutu ranar lahadi to amma su kuma a tasu shari'ar Allah bai wajabta musu hutu ranar lahadi ba shi yasa Allah yake wa rahabani yatani tada'uha ma za alaihim illa ibtida'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha da abubuwan da su nasara suka kirkira cikin addinin kuma ba mu daura musu ba amma yahudawa da suka kirkira sai aka dora musu to amma duk da haka kuma ba su kiyaye ba shine wa kullu lahum la ta'du fi farqi wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun rike alkawari da su alkawari wanda yake mai karfi cewa idan sun kiyaye dokokinmu za mu musu ayyuka ko za mu musu abubuwa na jin daɗi a rayuwar duniya kuma za mu sakanka musu da lada mai girma a lahira amma tare da haka ba su kiyaye ba sakamakon haka ne ubangiji ya fushi da su ubangiji madaukakin sarki ya tsine musu ya la'ance su malaman tafsiri suka ce wannan aya abin da yahudawa suka yi a cikin ta yayi kama da abin da kafiran makka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kafiran makka sun ma sun ce da annabi ba za mu imani da kai ba sai ka kawo mana littafi daga sama suka kafa waɗansu sharuɗa da waɗansu ka'idoji duk da cewa a tarihi yahudawa suka fara faɗa amma daga baya su kuma yahudawa annabi musa suka gaya wa amma daga baya su kuma kafiran maka suka kwaikwayi magana su su kuma suka gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yahudawa suka sake dawowa suka sake zuwa suka sake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin dai wannan magana kafiran maka suka ce lan nu'mina laka hatta tujra lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka baytun min naqilin aw takuna laka بيت من جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا سكتي لن نؤمن لك بذام تبا إيماني لك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض يبوءا har sai ka mayar mana da makka ta zama fadama domin maka ainihin yadda Allah ya yi ta waje ne sahara waje ne mai kamfan ruwa waje ne wanda saboda bushewarsa ko tsirrai ba sa fitowa a kanta, ko ciyawa ba ta fitowa a kan kasar wannan shine asalin yadda makka yake shi yasa lokacin da annabi ibrahim ya tafi zai kai ɗansa isma'il da mahaifiyarsa hajara ya aje sai ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in ya Allah na zo na aje matata da ɗana a wajen da ko shuka ba ta fitowa saboda bushewarsa saboda kamfan ruwa da take wajen amma saboda umarninka ya Allah na yadda na bi na zo na yi haka rabbana li yuqimu sala Allah ta ce in yi haka ne dan su sai da sallah to shikenan faja al afidatan min nas tahwi ilaihim ka sa zukatan mutane su rinka fan zuwa su kai musu ziyara warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun da ka wannan shine asalin yadda maka yake dan haka Allah madaukakin sarki yace sai suka ce da annabi ba za su yi imani da shi ba sai dai ya mayar musu da maka ta zama fadama to me alakar imani da kuma mai da waje ya zama fadama shi fa ba injiniya bane ba ba gwanin hada haka magudanar ruwa bace ba shi yana muku magana ne akan imani da Allah kadaita shi da bauta sada zumunci adalci dan haka sai suka fake da waɗansu dalilai nasu na kansu da suke ganin cewa wai sai an yi musu su sannan za su imani abu na biyu suka ce aw suna laka jannatin min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ko kuma in kana so ni imani da kai to sai ka fi kowa kuɗi me ya alakar kuɗi da kuma imani menene sharaɗin annabta da kuma kuɗi akwai bambanci tsakanin abin guda biyu shi annabi yana magana ne akan ku imani ko kuma kuna cewa sai yana da kaza sai yana da kaza za ku yi imani yanzu idan yana da kaza yana da kaza shin nasa ne ko naku ne nasa ne ba naku bane babu wata alaka na cewa dole sai annabanka ya zama mai kaza sai ya zama mai kaza sai ya zama mai kaza hujja kawai shine ya zo maka da hujja daga Allah an yi masa wahayi ka yadda ka zauna lafiya in kuma ka saba to kuma duk abin da zai faru zai iya faruwa daga Allah subhanahu wataala idan yayi fushi da kai sannan suka sake cewa au takuna laka jannatu aw takun aw yakuna laka baytun min zukhrufi ko kuma in kana so mai imani da kai to sai in kana da gida min zukhrufi gidan ya zama na zinare ba gidan bulo da bulo ba Autar tarqati sama ko kuma mu ga an zuro da tsari daga sama mu ga ka kama ka hau a ganin idan mu to sannan idan ka hau kuma mu ga ka sako da littafi a hannu sannan littafin ka ba mu mu karanta mu tabbatar da cewa daga Allah ne zuwa gare ka yana tabbatar da cewa kai annabi ne to kaga wannan magana ita ce abin da kafiran maka suka faɗa wadda irin ta yahudawa suka taɓa gaya wa annabi musa alaihi salam shine faqad sa'al musa akbar min zalik yahudawa sun taɓa gaya wa annabi musa maganar da tafi wannan muni maganar da tafi wannan rashin dacewa da rashin sanin ya kamata shi yasa Allah madaukakin sarki ce to karmi koyi da yahudawa kada mu yi wa annabin mu tambaya irin yadda suka yi wa naku am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla al sabil shin so kuke yi ku tambayi annabin ku irin tambayoyin da yahudawa suka rinka wa annabin su annabi musa hakika yahudawa sun zo annabi musa tambayoyi na ta'annufi tambayoyi na kaka aka haife ka ubangiji ya ce duk wanda yawa annabinsa irin wannan tambaya to ko shakka babu ya bace wata farki madaidaici malamai suka ce tambaya asalinta a baso ce amma idan za ta jawo amfani in ku tambaya ba za ta jawo amfani ba to ba ta da amfani a yi ta Allah madaukakin sarki shi da kansa yace ai tambaya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ba ku da sani amma abin nufi tambaya ne amfani idan tambaya ta zama ba ta da amfani to ko shakka babu yin ta yakan iya jawo mai yin ta fushi a wajen Allah subhanahu wataala sai ya zama ya yi koyi da yahudawa cikin irin tambayoyin da suka rinka yi wa su, da kuma irin abin da kafiran makka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wa man yatabaddalu kufra bil imani faqad dhalla sawa'a sabil duk wanda ya musanya kafirci a madadin imani ko a maimakon imani ya zama kafiri a maimakon ya yi tambaya mai amfani wacce za ta jawo masa amfani ta jawo yan uwansa amfani ta haifar masa da aiki a madadin haka ya koma yana tambaya ta babu gaira babu dalili ba ma'ana wannan ya bace wata farki wanda yake madaidaici na'am فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقدرهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الإمام ابن كثير محمد ابن كعب القرظي دا الإمام الصدي دا الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي سكتي سأل, يهو سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا وسنزو سنكم بين الله صلى الله عليه وآله وسلم an yunazzila alaihim kitaban min sama cewa ya sauko musu da littafi daga sama kama nazalat at-tauratu ala Musa maktuba kamar yadda at-taura ta sauka ga annabi Musa a rubuce dan haka sakamakon haka wayancan ayoyi da muka karanta a farko suka sauka yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik al-imam ibn Jurayj yake cewa sa'aluhu an yunazzila alaihim suhufan min Allah maktuba sun tambayi manzon Allah ne cewa ya zo musu da wasu takaddu daga Allah a rubuce ila fulanin wa fulanin wa fulan cewa zuwa ga wani da wani da wani daga cikin manyan su bi tasdiqihi fi ma ja'ahum bihi wanda wannan shi zai sa su gaggata shi cikin abin da ya zo musu da shi sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya rarrashi annabi yake kwantar da hankalinka sun taɓa tambayar annabi Musa irin haka ana nufin kakanninsu da kakannin kakanninsu daman sun taɓa haka sun tambayi annabi Musa tambayar da ta haka muni da haka babu abin mamaki dan yau su ma sun yi gada suka yi daga kakanninsu daga iyayensu ibn kafir ya ce wa inna ma wa hadha inna ma qaluhu ala sabili ta'annu wannan tambayar sun yi ta ne dan ta'annuki ta'annuki shine ya kure dan su kure ka wal inad ijayya da kai wal kufur da kafirce ma wal ilhad da kaucewa gaskiya bisa ga san zuciya kama sa'ala kufar quraish irin yadda kafiran quraishawa su ma suka yi haka qablahum kafin su nazira zalika makamanciyar wannan kamar yadda ayoyi cikin suratul isra wadanda muka karanto suka nuna haka ubangiji ya ci gaba da lissafa laifukan yahudawa abin da ya ja ya fushi da su ba dan komai ba sai dan mu mu sani mu guje wa aikata irin haka dan kan mu ma ya fushi da mu yace fa bima nisa mithaqahum saboda yawan warware alƙawarin su wa kufrihim bi ayati da kafircewa su ga ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya'a da kashewar su ga annabawa bi ghairi haqqin ba tare da sun musu wani laifi da ya cancanta a kashe ba yana daga cikin miyagun ɗabi'un Yahudawa kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a rana guda yahudawa suka kashe annabawa guda saba'in a rana ɗaya domin a yadda malaman tarihi suke faɗa annabawan da Allah ya turo a duniya annabawa dubu goma sha biyu ne duk da cewa ruwaya ce wacce tana da rauni kuma akwai istirabi a cikinta amma dai waɗansu malamai sukan kafa hujja da ita cewa Allah ya turo annabawa dubu goma sha biyu duniya amma dubu takwas dukkanin yahudawa ne dan haka al'ummar yahudawa Allah ya ɗaukake ta ya girmama ta ya mutunta ta yi mata baiwar da bai yi wa wata al'umma ba kafin ta in banda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi Musa da kansa yake rarrashin su yake gaya masa haka ya qaumin kuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin to cikin waɗannan annabawan da aka turo musu masu yawa haka suka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya suna kashe su haka suka rinka yi musu ta'addanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a rana ɗaya suka kashe annabi 70 kuma da suka kashe annabawa 70 din da safe da yamma kuma suka bude kasuwar baje kolin su alamar abun bai ma dame su ba da safe sun kashe annabi 70 da yamma kuma sun bude kasuwar baje kolin kasuwar duniya sai ga waɗansu mutane mutum ɗari uku cikin almajiran wa'incan annabawa da aka kashe su kuma sun zo suna tambaya wai me annaba wannan suka yi aka kashe su ne ba wai fa zuwa ɗaukar fansa suka yi ba zuwa bin kadi me suka yi aka kashe su tambaya kawai su ba mutum ɗari uku suka kewaye su suka kashe su shi yasa Allah yake innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fa bashirhum bi azabin alim lalle waɗanda suke kafircewa Allah suke kashe annabawan Allah ba tare da laifi ba malamai suka ce an ce ba tare da laifi ba ba wai dan annabawa suna laifi ba dan a nuna maka asali shi annabi ba ma ya laifi ballanta na laifinsa har ya kai a yi masa hukuncin kisa amma tare da haka annabawan nan suka wahala a hannun bani isra'il suka rinka fuskantar hukuncin kisa daga cikin annabawan da yahudawa suka kashe a fili wanda tarihi ya tabbatar da haka akwai annabi zakariya da kuma ɗansa annabi yahaya waɗannan kam yahudawa sun suka kashe su to kuma tare da haka ba su fasa ba ba su tuba ba duk wani annabi da ya bayyana a duniya sai sun tsana masa tarko sai dai in Allah ya tseratar da shi annabi Isa dan Maryam ba irin tarkon da ba su dana masa ba su kashe shi Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi duk da cewa da yawa daga cikinsu yanzu suna ɗaukar cewa sun kashe shi kamar yadda dai ayoyi za su bayani a gaba sun so su kashe shi ɗin amma Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi da haka ubangiji ya ce yana daga cikin miyagun laifukan su qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin kashe annabawa ba tare da laifi ba wa qawlihim kuma da fadin su da suka ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulubuna gul mu fa zukatan mu arfa suke duk abin da zaka faɗa ma ba za mu yarda ba duk abin da zaka faɗa ma ba za mu yi imani ba kamar yadda aya ta nuni cikin suratul baqara wa qalu qulubuna gul ya Allah ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun a wata ayar wa Kulubu qulubuna fi akinnati wa fi azanina waqarun wa min bainina wa bainika hijabun fa fa'amal innana amilu mu mu a rufe suke da haka maganar kai mana wa'azi ma bai taso ba ka rabu da mu kawai muhammadu to wannan kalmar ita kanta ka gaya wa annabi ta'addanci ce abin da ya zama wajibi gare ka lokacin da annabi yake magana ka saurare shi ka kasa kunne ka ji shi to amma ka ce ni fa bazan saurara ba ni fa zuciya ta arfa take ni fa duk abin da zaka faɗa sai dai kai tayi wai karo ta ji mai azu da ka haka suka ce da annabi qulubuna gul sai Allah ya ce bal bari dai baba Allahu alaiha Allah ne ya rufe zukatan nasu bi kufrihim sakamakon kafircin su la yu'minuna illa qalila dan haka ba sa imani sai ɗan kaɗan daga cikin su sai kadai waɗanda suka saba wa waccan miyagun ɗabi'a ta iyaye da kakanni suka yi imani to irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yakan shirya yakan nufe su da imani wanda a cikin yahudawa irin waɗannan ƴan kaɗan ne ba su da yawa ka samu ba yahude shirye wannan kaɗan ne a kallu min alqalili cikin ɗari ɗaya ake samu mutumin kirki kai ma cikin dubu ba ma cikin ɗari ba cikin dubu shine Allah yake minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu cikin su akan samu ƴan kaɗan na gari amma mafi yawan su mabarnata ne mafi yawan su matattu ne halakakku ne shine fala nuna illa kalila ubangiji yace wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima haka nan da sanadin kafircin su wa qawlihim ala maryam da mummunan maganar da suka faɗa wa na maryam buhtanan azima wanda kage ne babba a wajen da yahude na na maryam mazinaciya ce annabi isa ɗanta ɗan zina ne domin su ne farkon waɗanda suka ganta lokacin da ta ɗauko ɗanta annabi isa farkon da ta haife shi قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا قالوا sai suka ce ya maryam lalle ke maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abuna abun kunya ya ukta haruna ya ke yar uwa haruna ma kana abuki ra'a sau'in babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiya babanki ba mazinaciya bace me nufi ita ke nan mutuniyar banza ce ita kuma mazinaciya ce domin malamai suka ce in kana faɗa da mutum sai ka ce Allah ya gani ni ba shege bane to yanzu ka ce da shi shege amma indirectly shi yake kira alqafu bit ta'arif kazafi amma ta hanyar jirwaye da kamar wanka kuna faɗa da mutum sai kace Allah ya gani ni dai ba maye bane ana kana nufin shi maye ne a hukuma ta musulunci za a yi masa hukunci na kazafi kazafi indirectly domin abin da yahudawa suka yi wa na maryamu kazafi ne amma a fakaice dan da suka tashi ce mata mazinaciya ba su fito kai tsaye sun ce ya maryamu zanaiki ya maryamu an ce zaniya sai suka ce ya ukta haruna mata na abuki mar'a sau'in wa ma na ummuki bagiya ya ke maryamu baban ki ba mutumin banza bane kuma ba mahaifiyar ki ba mazinaciya bace abin suke so su ce duk abin da suka kore wa iyayenta ita ya tabbata a kanta babanta ba mutumin banza ba kenan ita mutumiyar banza ce babarta ba mazinaciya ba kenan ita mazinaciya ce shi yasa Allah yake wa qaulihim ala maryama buhtanan azima maganar da suka gaya wa na maryamu kage ne babba domin sun jefe ta da zina alhalin kuma ba mazinaciya bace ba to wannan duk yana daga cikin ta'addancin yahudawa yana daga cikin laifukan su da suka yi wa Allah subhanahu wataala ya fushi da su kuma ya tsine musu ubangiji yana gaya mana ne dan da na gaba ake ganin zurfin ruwa dan gani gaba ne ishuwa na tsoron Allah irin waɗannan laifukan da yahudawa suka yi wa Allah ya fushi da su wanda a da su ne mafi girman al'umma a wajensa amma yanzu kuma suka zama su ne mafi kaskanci a wajensa duk al'ummar da ta yi wa Allah wannan komin ɗaukaka ta zai iya watsar da ita ko mu da muke jin cewa al'ummar fiyayyen annabi cikamakin annabawa limamin manzanni in za mu aiki irin na yahudawa to irin abin da ya same su zai iya samun da haka Allah yana gaya mana ne don mu shiga taitayin mu dan mu gujewa yin abin da waɗancan suka yi domin kada irin abin da ya same su ya same mu ubangiji ya ce wa qaulihim ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم da fadarsu da suke cewa inna qatalna al-masiha mu muka kashe al-masihu isa ibn maryam isa dan maryam lafazan al-masihu suna ne daga cikin sunayen da ake gaya wa annabi isa alaihi salam malamai suka ce ana ce da shi masih ala wazni fa'il bi ma'ana masih ala wazni fa'il kalmar masihu daga almasu ne masu shine shafa akan ce da shi masihu mai yawan shafa ana nufin almasihu mai yin shafa domin me idan ya shafi kuturu sai hannunsa ya warke idan ya shafi makaho sai idan sai ya bude idan ya shafi gurgu sai kafarsa ta miƙe kai hatta mamaci idan annabi isa ya shafe shi sai ya tashi ya ci gaba da rayuwa wa ubri'ul asmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah to haka nan yakan yi tsuntsu na tabo cikin mu'jizar da Allah ya bashi idan yayi tsuntsu na tabo in ya shafi tsuntsun sai ya zama tsuntsun gaske sai ya tashi ya shiga cikin tsuntsaye ba za ka iya bambance shi da tsuntsayen gaske ba wannan shi yasa ake ce da shi almasihu bi ma'ana almasihu mai shafar abubuwa sai su yi albarka marasa lafiya sai su warke matattu sai su yi rai waɗansu malaman suka ce an ce da shi almasihu ne daga asiyahatu asiyaha shine yawon shakatawa yawan yawo yau yana gari kaza gobe yana gari kaza suka ce annabi isa garuruwan da suke yankin falastinu kaɗan ne waɗanda bai shige su ba da wa'azi yau yana gari kaza wa'azi gobe yana gari kaza wa'azi jib yana gari kaza wa'azi to daga na aka ce da shi almasihu mai yawan yawo min asiyaha shine yawon bude ido duk da shi ba yawon shakatawa yake ba yawon wa'azi ne to amma tare da haka idan ya je wa'azi idan gari akwai wani abu na tarihi sai ya je ya gani dan ya dada ganin girman Allah ya dada daukan izra wadansu malaman suka ce a an ce da shi almasih saboda yawan yawo amma ba wai yawon wa'azi ba yawon gudun hijira saboda yahudawa sun tsana masa tarkon sai sun kashe shi dan haka ko gida ba yi da shi haka ya bar duniya yau ya ɗauki mahaifiyarsa su gudu can idan an ji labarin su aka bi su ya sace ɗaukar su gudu can idan an ji labari haka ya rinka yawo shi sa Allah ce da shi al-masihu waɗansu malaman suka ce an ce da shi al-masihu bi ma'ana mamsuhul akmasu ko akmasu mai shafaffen madankarin kafa ma'ana inda ka take da dan rani kaɗan ɗin nan a kafa shi tasa ba haka take ba shi ƙasar kafarka ga baki ɗaya haka take ta taɓa ƙasa baki ɗaya ba wani bangare da ya ɗan ɗaga malamai sun faɗi maganganu da yawa dangane da sababin da yasa ake ce da annabi isa almasihu to kuma mun san cewa dujal ma ana ce da shi almasihu wa min fitnatil masih dajjal to amma sai dai ka sani masihu ta annabi isa daban da masihu ta dujal da manzo Allah ya faɗi masihu ta dujal me yasa ake ce da dujal masihu li'annahu mamsuhu ainil yumna dan idan sa ta dama an shafe an matse kwayar an fitar sai ramin ba kwayar da ka dujal mai ido ɗaya ne sakamakon yana da ido ɗaya ake ce da shi almasihu bi ma'ana mamsuhul ainil yumna mai shafaffen kwayar idon dama da aka dujal ana ce da shi almasihu annabi isa ana ce da shi almasihu to yahudawa suna alfahari da cewa inna qatalna almasiha isa ibn maryam mu muka kashe masihu isa dan maryam rasulullah kamar yadda kuke riya wai dan aikin Allah ne mu gane zai faru dan haka da suka ce rasulullah malamai suka ce ba wai dan sun yadda shi annabin Allah bane a wajen su a'a wai suna gwaba wa nasara magana ne cewa mun kashe Isa dan Maryamin da kuke cewa dan aikin Allah ne mu ga me zai faru domin su a wajen su ba dan aikin Allah bane su a wajen su ba annabi bane su a wajen su ma dan mazinaciya ne dan zulmi to kaga wannan yana daga cikin ta'addancin su jifan kubutattun mutane da mummunan magana aikata mummunan laifi tare kuma da yin alfahari cewa sun suka aikata duk abin da zai faru ya faru shine Allah yake wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah sai Allah yake wa ma qataluhu yaqinan da kai ba su kashe kashe shi ba bisa ga yaqini dan haka duk wani tarihi da duk wani labari da zai ce da kai wai an kashe annabi isa ƙarya ne ko da a cikin bible ka ganshi wannan yana daga cikin ayoyin jabu da aka shigar wa da bible ko da a cikin old testament ka ganshi a taura wannan yana daga cikin ayoyin ƙarya da aka sawa a taura cewa wai yahudawa sun kashe annabi isa har sun gicciye shi sakamakon haka ne ma suka samo cross wannan ƙarya ne annabi isa dan maryam ba a kashe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi isra'i da miraji ya ce na su a sama ta biyu da shi da annabi haya wa huma ibnai khala daman yan uwan juna ne danya ne da dan kanwa haka suka rayu a duniya kuma Allah ya sake hada su a sama suna can suna rayuwar su a sama ibn kasir yake bada labari a takaice ce annahu lamma ba sallahu isa ibn maryam yadda abin ya faru lokacin da Allah ya turo annabi isa dan maryam bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a haka duhu sai yahudawa suka yi masa hasada dan me zai zama annabi kuma ba ba yahude bane shi alama atahu Allah ta'ala min an-nubuwati wal mu'jizati bahira bisa ga abin da Allah ya bashi na annabta da mu'jiza mai rinjayar dukkan mai hankali allati kana yubri'u biha al-asma wanda da ita yake warkar da kulma wal uh, wal abras da kuma kuturu wa yuhyil mauta bi idnillah kuma yake rayar da mamatai tu da izinin Allah wa yusawwiru min at-tini ba'iran kuma yakan yi tsuntsu na tabo kuma yanfuku fihi sai ya busa masa rai fa yakunu tayran sai ya zama tsuntsun gaske yushahadu tayranuhu wanda ana ganin sa yana tashi bi iznillahi azza wa jalla da iznin Allah ila ghairi zalika min al-mu'jizat da ma wadan wayannan na mu'jizozin da Allah ya bashi allati akramahu Allah biha wanda Allah ya girmama shi da su wa jaraha ala yadayhi kuma ya gudanar da su akan hannunsa wa ma'a duk da haka kazzabuhu yahudawa sun karyata shi wa fuhu suka saba masa wa sa'u fi azabu bi kulli ma amkanahu suka yi ta kokarin su ga sai sun cutar da shi da duk kokarin da suke iyawa hatta ja'ala nabiyallahi isa alaihi salam la yusakinuhum fi balda har sai da take annabin Allah isa dan maryam baya zama gari ɗaya da su in dai yazo gari to su eh, in suka ji labarin sa a gari ko ina ne za su bi shi su kai masa hari hatta bal yakfuru siyaha haka yasa bayi da wajen zama kwaya daya huwa wa ummuhu alaihi assalam shi da mahaifiyarsa amincin Allah ya tabbata a gare su thumma lam yuqnihum zalika ibn kasir yace duk da haka basu kwantar da hankalinsu ba ba su haƙura da shi ba hatta su au ila malki dimashqa har sai suka tafi wajen sarkin damashqa na wancan lokaci damascus kenan fi zaman na wancan lokacin wa kana rajulan mushrikan kuma daman shi sarkin damascus na wancan lokacin mushiriki ne min abadatil kawakib yana bauta wa taurari wa kana yuqalu li ahli millatihi yunan wanda masu bin addininsa su ake kira da yunanawa wa an ilaihi anna fi baitul maqdis rajulan yahudawa suka kai sukar annabi isa dan maryam zuwa ga wannan sarki mushriki mai addinin yunananci suka ce akwai wani mutum ya bayyana a garin baitul maqdis yuftinu nasa yana fatar da mutane wa yudilluhum yana kautar da su daga tafarki wa yufsidu ala maliki ra'ayahu kuma yana bata wa sarki talakawansa fa ghadiba maliku min hadha sakamakon haka wannan sarki ya fusata wa kataba ila na'ibihi bil maqdis sai ya tura wa gwamnansa na baitul maqdis a wannan lokaci domin lokacin baitul maqdis tana karkashin damascus ya tura masa da wasiƙa cewa an yi hafa da ala hazal mazkur ya san yadda zai ya kama wannan mutumi da aka ba da labari wanda shine annabi Isa wa an yuslibahu ya gicciye shi wa yada ushauka ala ra'sihi kuma ya sanya masa kaya akai bayan ya gicciye shi wa ya kufa azahu anin nasi ya hana shi cutar da mutane falamma wasalan kitab yayin da wannan wasiƙa ta zo ga sarkin eh, Kudus imtasala sai ya bi umarnin abin da aka sashi shine in kasal mutawalli baital maqdis zalika sai bi umarnin abin da sarkin sa ya rubuto masa wa dhahaba huwa wa ta'ifatun min al-yahudi ila al-manzil alladhi fihi Isa alayhi salam da ka shida sauran yahudawa suka hada rundunar sojoji suka nufi gidan da annabi isa dan maryam yake ciki wa huwa fi jama'atin min ashabihi a lokacin yana tare da wasu daga cikin almajiransa isna ashara mutum goma sha biyu aw ta ashar ko mutum goma sha uku wa qila sab'ata nafar ashara nafar a wani kaulin aka ce su goma sha bakwai wa kana zalika yawmul juma'a hakan ya faru ne a ranar juma'a ba'a al-asr bayan la'asar tayi laylata sabti daren asabar fa hasaruhu hunalika suka kewaye gidan annabi isa alaihi salam da shi da waɗanda suke ciki falamma ahassa bihim yayin da annabi isa ya ji motsin su wa annahu la mahalata min dukulihim alayhi ya tabbatar sai sun shigo sun cin masa aw khurujuhu alaihim ko kuma shi ya fita ya tadda su a waje qala li ashabihi sai annabi isa ce da almajiransa wanda suke tare da shi a cikin gida ayyukum yulqa alaihi shabihi wa huwa janna waye daga cikin ku zai bada kansa Allah ya ɗauki kamanni na ya dora masa dan waɗannan mutanen in sun zo nema na su kama shi a madadina su yi masa abin da suke so su min ni kuma Allah ya ɗauke ni sama amma shi wannan ya zama makoci na a cikin aljanna فانتدب لذلك شاب منهم في وني saurayi ya tashi yace ni na yadda ai mun haka ya mafi fakan fakannahu istasjarahu lokacin da annabi Isa ya ga wannan yaro sai ya ga kamar yayi kankanta a ce ai yayi haka da ta sai annabi Isa dan ya ce ba kai nake nufi ba zauna annabi isa ya sake maimaitawa waye zai ba da kansa Allah ya ɗauki kamanni na ya ɗora masa ni ya ɗauke ni sama shi kuma a zo a kama shi a kashe shi a madadina in ya so mu kasance tare da shi a aljanna kowa ya shiru wannan yaro ya sake tashi ya ce gani nan sai da aka yi haka har sau uku sannan annabi isa dan ya ce to shikenan Allah ya baka wannan daraja karbi da ka sakamakon haka sai aka ɗauki kamannin annabi isa aka ɗora wannan yaro shi kuma allah maɗaukacin sarki ya turo mala'iku suka ɗauke masa sha'awar abinci suka ɗauke masa jin ba haya ko jin bacci ko dukkan wata bukata ta 'yan adam ta nan duniya to sannan sai allah maɗaukacin sarki ya sa ƙofar saman ɗakin da yake ciki sai ta buɗe sai aka ɗauke shi aka yi sama da shi kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ta yi tarihin ya inganta ta bai inganta ba amma dai abin da qur'ani ya ce Allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi ubangiji ya faɗa cikin ayat suratu ali imrana falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari illa yayin da annabi isa ya tabbatar da cewa yahudawa za su nufo shi za su aiwatar da kafirci shine kashe shi kala sai ce da almajiransa da suke tare da shi man ansari ilallah, kowa wa zai taimake ni wajen isar da saƙon Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah sai su waɗannan almajirai da suke tare da shi suka ce mu za mu taimake ka wajen i da saƙon Allah to da ka Allah madaukakin sarki ya dauke shi wa iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutashiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah tuna yayin da Allah yake da Annabi Isa dan Maryam inni mutawaffika ni zan fara dora maka bacci domin a tawafi wasu malamai suka ce shine kafin a ɗauke shi a yi sama da shi sai da aka ɗora masa bacci sai aka yi sama da shi suka ce domin bacci yana zuwa da ma'ana a tawafi ko alwafa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wadansu malaman suka fassara a tawafi da cewa zan cika maka burinka domin cikar buri shi ma akan ce da shi a tawafi ko waffa wa ibrahim alladhi waffa da ibrahim wanda ya cika burinsa wajen bautar ubangiji ya cika duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya masa ubangiji madaukakin sarki ce wa rafi uka ilayya zan dauke ka in sama da kai zuwa gare ni wa ja'ilul ladina tabauka zan sa waɗanda suka bi tafarkin ka fawqa alladhina kafaru su za su yi rinjaye akan kafirai ma'ana tun daga wannan lokaci da aka ɗauke annabi isa sai faɗa ya kulli tsakanin kiristoci da yahudawa amma duk lokacin da aka gwabza faɗa kiristoci suke nasara shine wa ja'ilul ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yawmil qiyamati kuma ko yanzu za a yi faɗa tsakanin da yahudi da banasare banasare sai yayi nasara amma da jarabi, in dai banasaren ya tsaya akan koyarwa annabi isa domin ita gaskiya ko da yaushe tana tare ne da mai ita nasara tana tare ne da mai gaskiya to da ka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan cikin ayoyin alqur'ani cewa ya dauki annabi Isa yayi sama da shi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina sabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah to amma malamai suka ce bayan an dauke shi an yi sama da shi yahudawa da suka shigo suka kama wannan yaron suka kashe shi to su kansu yahudawa sun san annabi isa da suka kama yaron za su kashe sai suka ga fuska ta isa ce amma jikin kuma ba na isa bane ba to shi yasa su kansu sai suka rabu gida biyu wasu suka ce kai wannan ba isa muka kashe ba wasu suka ce kai shi muka kashe waɗanda suka ce ba shi aka kashe ba saboda sun san jikinsa sun ga ba jikinsa bane ba waɗanda suka ce shi aka kashe saboda fuskar da suka gani ta yi kama da tasa ɗari bisa ɗari to shine Allah madaukakin sarki ce fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ta'ifa bayan su yahudawa sun kashe shi sauran kuma almajiransa da suka rabu su kuma sai suka kafi gida biyu wadan suka ce ai dama masihu Allah ne zuwa yayi ya zauna tare da mu na wani lokaci dan haka ya koma sama domin su a idan su suka ga an ɗauke shi an yi sama da shi amma ba su ga zuwa suka ɗauke shi ba mala'iku ne kawai suka zo suka yi sama da shi su mala'ikun ba a gansu ba amma shi sun ga lokacin da yake sama to da ka cikin kiristoci wasu sai suka tafi akan cewa lallai isa Allah ne ya zauna ne a duniya gwargwadon lokacin da ya ga dama yanzu ya gama zaman duniya sai ya koma sama mun ma ga lokacin da ya tafi waɗanda su ake kira da suna yaqubiya da larabci kiristoci yaqubiya waɗanda suke cewa annabi isa allah ne waɗanda a idan su aka ɗauke shi aka yi sama da shi waɗansu daga cikin su suka ce a'a ba shi ne allah ba ɗan allah ne ya turo shi duniya ya zauna da mu yanzu ya gama zama ya koma wajen babansa da haka su kuma su ake kira da annasuriya shine allah yake fa amana ta'ifatu min bani isra'ila wa kafara ta'ifa gida uku suka zato na ƙarshen su suka ce a'a abdullahi wa rasuluhu mu kan mun yadda bawan Allah ne manzon Allah ne to waɗannan su ne daidai da musulmi kan akida dangane da abin da ya shafi Yesu almasihu wanda daga cikin su aka samu najashi sarkin Habasha domin najashi sarkin Habasha lokacin da sahabban Annabi suka yi hijira daga Makka suka je Habasha sai kafiran Qurayshawa suka tura cewa a je a bashi baki a rarrashe shi a kai masa cin hanci ya ba da su a dawo da su a ci gaba da musu azaba cikin waɗanda aka tura a lokacin akwai Khalid ibn al-Walid bai musulunta ba akwai Amr dan Qas shi ma lokacin bai musulunta ba dan haka mutanen da suka zo daga Makka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su Ja'far ibn Abi Talib suna can masauki Najashi ya ba su gidan zama ya ba su masauki suna can suna zaune sai ga su Khalid ibn al-Walid da Amr dan As da sauran waɗanda suka raka su sun zo fadan Najashi suka fadi suka yi masa gaisuwa irin gaisuwar su ta jahiliya suka ce ya kai wannan sarki mai girma sarakunan garin makka suka turo mu ga wannan kyauta sun ce mu kawo maka kuma akwai waɗansu yara tsageru da suka gudo daga garin mu suka dawo nan yaran nan sun zo suna rashin kunya suna zagin iyayen gijin mu suna raba tsakanin zumunci suna raba tsakanin miji da mata suna sa ƴaƴa suna rabuwa da iyayensu suna kaza suna kaza suka farfaɗi kalmomi na ɓatanci, suka ce kuma suna zagin annabi isa dan maryam kuma ba sa gaida sarki za ka ga in sun zo ba za su durkusa maka ba don haka shi yasa iyayensu da sarakunan ƙasarsu suka ce mu kawo maka wannan kyauta ka ba mu mai da su can ai musu ladabi irin na gida sai ce to ni ba a haka a wajena bari in kirawo su in suka gaya min abin da suka faɗa na ji daidai da naku ne kuma suna son su bi ku su tafi salin alin ba sai na karɓi ko ku ba da aka sai aka tura aka je aka kira wasu habai a inda suke a zaune damun Ja'far dan Abi Talib yayin Sayyidina Ali shine mai magana da yawunsu da ku suka shigo fadan Najashi suna zuwa sai suka ce assalamu alaikum ba su durkusa ba sai suka ce to ka gani ko sarki ka ga mun gaya ma ko ba sa ba, ma'ana tun tun talatala yan izala ne ba sa durkusa dan haka najashi ya ce to ku kun ji abin da waɗannan mutane suke tafa da shi kun san su suka ce mun san su yan garin mu ne sai ce to kuma mai ta abin da ku faɗa ku kuma a bayan idan su suka farfaɗa abin da suka faɗa sai na jaji ya ce to ku kuma ku kare kanku sai Jafar dan Abi Talib ya tashi ya magana ya ce wa ya kai wannan sarki mai girma mai daraja mu mun kasance cikin wani wata rayuwa mummuna rayuwa ta rashin sanin ya kamata muna bautar gumaka muna shan giya muna zina muna tata muna cin riba muna kashe junanmu akan laifin da bai taka kara ya karya ba sai Allah ya turo mana wani mutum mun san asalinsa dukkan mu mun masa kyakkyawar shaida ya ce mana shi annabi ne ya umarce mu da sallah ya umarce mu da sada zumunci ya hana mu cin amana ya hana mu shan giya ya hana mu zalunci to amma kawai dan wannan shi yasa waɗannan ƴan uwan namu suka kwazzabe mu suka addabe mu suke kashe mu suke cin mutuncin mu suke kwace mana dukiyoyi shi yasa ya umarce mu yace mu zo wajen ka kai sarki ne mai adalci ba a zalunci a wajen ya ce to haka ne haka ne sai ce to me za ku faɗa game da annabi isa ɗan maryam an ce mun kuna zagin sa to a lokacin suratu maryam ta riga ta sauka kuma ja'far ɗan abi talib ya haddace ta Kake kawai sai ja'far yayi a'udhu billahi ya bismillah sai ya hau karanta suratu maryam duk abin da qur'ani ya faɗa game da annabi isa ɗan maryam cikin suratu maryam sai da ya karanta masa kafin a gama karanta suratu maryam najashi ya kama kuka sai sun kuyar da kansa ya soka sandarsa ƙasa sai ya ɗaga ta sama ya jawo hankalin duk 'yan kabinet ɗinsa suka kalle shi ya ce to wallahi kun ga yadda na soka sandar na ƙasa na ɗaga ta sama abin da mutanen nan suka faɗa game da annabi isa ɗan maryam ba su saba muku ba a cikinsa kamar yadda linjilar asali ta faɗa haka suka faɗa annabi isa ba allah bane ba ɗan allah bane ba ɗayan ukun allah bane bawan allah ne ɗan baiwar allah manzan allah ne daga cikin manzanni wannan sai ya tabbatar da cewa najashi ya musulunta a ƙarshe ya kori su Khalid ibn al-Walid da Amr dan Azai ku dauki sautukan ku kuma yau da mutanen garin ku su kuma waɗannan mutane muna nan tare da su in sun ga dama za su tafi ba zan hana su ba amma matukar ba su ga damar tafiya ba ba wanda ya isa ya zo ya kwace su daga hannuna wannan shine hijira ta Habasha karan farko da kuma karo da biyu to irin waɗannan kiristocin wanda suke da aƙidar cewa annabi isa dan maryam ba allah bane ba dan allah bane su ne waɗanda suka yi imani da shi bayan ya ban duniya kuma daga baya yan uwansu suka dawo suna karkashe su shi yasa irin su babu su a duniya yanzu domin inda su duka musulunta za su ba su da wani bambanci tsakanin su da musulmi irin su najashi kenan shi yasa lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina allah ya turo mala'ika jibril a gaya masa cewa najashi ya mutu ai masa sallah irin ta musulmi shine Allah yake fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila wa kafarat ta'ifa sai wasu daga cikin yahudawa suka kafirta da nasara wadanda suka ce annabi isa dan Allah ne ko Allah ne amma wasu daga cikin su kuma sun yi imani irin su na jashi fa ayyadan alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahiri muka karfafu masu imanin bisa ga makiyansu suka wayi gari suke ce da fada aji amma daga baya abin da ya faru ya faru suka yi ta kashe su wasu kuma suka musulunta daga cikin su akwai irin su adi ibn hatim al qai wanda kirista ne kuma daga baya musulunta daga cikin su akwai irin su salman al-farisi kirista ne ya ya musulunta ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin ire-iren waɗannan kiristocin sai suka rinka dawowa musulunci domin sun tarar da abin da musulunci yake faɗa game da annabi isa shine abin da linjila asali ta faɗa sauran kuma da suka biya rima suka sha kiɗa sai suka haɗe kai su da yahudawa to su ne suke adawa da musulmi a yau tun daga wannan lokacin suka kulla wa musulmi da dukkan wanda ya sabawa aqida irin tasu ta kafirci da haka ubangiji subhanahu wataala yace wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulallahi wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu gicciye shi ba walakin shubbiha lahum sai dai sa aka dauka aka sa musu ga wani suka dauka shi ne suka kama wancan suka kashe suka kama wancan suka gicciye sannan kuma suka sanya masa kaya aka to yadda ka san cewa akwai haɗin baki cikin abin asalin wanda suka kashe annabi isa su waye ne yahudawa ne asalin wanda suka kashe shi yahudawa ne su nasara baya daga cikin ajanda su suka kashe annabi isa amma kuma yau ta kai abin da yahudawa suka yi na wancan ta'addancin nasara sun yarda da shi domin hoton cross da kake gani wai suna nufin annabi isa ne da suka kashe suka gicce yau gashi duk a hannun nasara yahudawa sun yi laifin kuma sun basu da kayan to da haka Allah madaukakin sarki ce duk da hakan ƙarya suke ba annabi Isa suka kashe ba walakin shubbiha lahum wa innal ladhina salafu fihi lallai waɗanda suka yi sabani a cikin sa waɗanda suka san asalin halittarsa suka ce ba shi aka kashe ba saboda jikin ba nasa bane ko da fuskar ta yi kama da tasa waɗansu kuma suka ce a'a lallai shi ne tun daga fuskar sai Allah ya ce lafi shakkin min lallai suna ta kokwanton ina yayi in ka ce to ba shi muka kashe ba to yau ina yake tunda su ba a gaban idan su aka dauke shi ba da haka su sai suka ci gaba da nema da suka nema suka rasa sai suka dawo suka sallama suka ce kai lallai shi aka kashe ubangiji ya ce wa ma qataluhu yaqina da dai ba su kashe shi ba bisa ga yaqini malahum bihi min ilmin sun dai kasa su san yaya yake yaya a ina yake illati ba azan sai dai suna ta bibiyar zace zace wasu su ce shine wasu su ce ba shi bane in kun ce ba shi bane to shi din kuma ina yake sai Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilai ai tabbas Allah dauke shi yayin sama da shi wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne hikima ba mai wuya bane bai ya dauki annabi daga nan ya mai da shi sama ba mai wuya bane bai ya dauki dukkan mai rai daga nan ya mai da shi sama ba wai annabi Isa ta faru gare shi ba kadai haka dukkan annabawa da manzo Allah ya faɗi cewa ya gasu a tafi Isra'i da Miraji ai da anan suke amma Allah ya ɗauke su ya mai da su sama shi yasa ma annabi Musa tarihi ya tabbatar da cewa anan ya rayu anan ya mutu a nan aka masa sallah aka binne shi a duniya amma lokacin da annabi zai tafi Isra'i da Miraji sai Allah ya ce za ka gamu da shi kar kai mamaki ولقد آتينا موسى الكتاب fala takum fi miryatin min liqa'ihi mun ba Musa littafi a tarihi ya rayu a nan duniya ya mutu a duniya an binne shi a nan duniya amma in ka ganshi a sama karkai kwanto don muna da ikon mu ɗauke mutum daga dafa mu kai shi sama fala ta kun fi midatin min liqai to haka ma annabi Isa dan Maryam ubangiji ya ɗauke shi ya mai da shi sama wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima na'am وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبنجي وإن من أهل الكتاب باب ولد جتكم أبو الكتاب يهود ونصارى إلا فاتي ليؤمنن به سيسمي إيماني بشي قبل موته كافم متوفى ma'ana dukkan wani bai hude kan ya mutu sai ya yi imani da annabi isa sai ya yarda da cewa kuros din nan da suka gicciye mutum suke cewa isa ne karya ne sai sun tabbatar da haka haka man dukkanin wani da nasara kafin ya mutu sai ya yi imani da haka abdullahi dan abu ce duk lokacin da mutuwa ta zo za ta wani bai hude ko ba nasare sai allah ya nuna masa annabi isa ya gani amma ba zai iya faɗa ba me yasa Allah yake musu haka dan ya karyata su akan cewa ba kun ce kun kashe shi ba wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah to ga isa inda an kashe shi an gicciye shi shine kuros kwa gan shi haka sai Allah ya musu haka sai ya ce a kashe su duk wani bai yahude da zai mutu sai yayi haka sai ya ga haka haka abdullahi dan abbas zai faɗa aka tambaye shi aka ce to ya ibn abbas in kuma daga sama ya faɗo zai mutu fa yace wallahi kan yazo kasa sai Allah ya nuna masa haka in kuma rijiya ya fada fa yace kan ya nutse sai Allah ya nuna masa haka wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani daga cikin ma'abuta littafi yahudu ko nasara waɗanda suka yadda cewa in sashi aka kashe aka gicciye a kuros fa sai Allah ya kure ƙaryar su yayin mutuwar su sai ya nuna musu shi dan ya karyata su kuma sai sun yi imani sun yadda cewa kwarai shine wannan ba shine wancan na jikin kuros ba to sannan wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar lahira kuma shi zai zo ya musu shaida ya tabbatar musu da laifin su na sun yi nufin kashe shi sannan ya tabbatar musu da laifin su na sun bauta masa a madadin Allah shi da mahaifiyarsa sannan kuma Allah ya kama su da laifi ya kona su a wata fasarar ta malamai wa in min ahli kitab babu wani daga cikin ma'abuta littafi illa la yu'minanna bihi face sai yayi imani da shi shiwa suka ce Allah ba wai annabi Isa ba qabala mautihi kafin mutuwarsa ma'ana dukkan lokacin da wani bai yahude zai mutu sai an nuna masa kafircin da yayi an nuna masa shirkar da yayi sai ya karyata kansa da kansa sai ya yunkurin zai yi imani da Allah amma Allah ba zai karba ba domin furta kalmar shahada matukar ka kai lokacin gargara lokacin da za a karɓi rai ko ka faɗa ba a karɓa irin abin da ya faru da fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al da fir'auna ya zo zai mutu kafin ruwa ya nutsar da shi ya shanye shi sai da ya furta kalmar shahada cikakkiya waɗansu a hausa sai su ce wai la ya ce bai karasa ba aya ku ta tabbatar da cewa cikakkiyar kalmar shahada ya amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin sai ya tabbatar da kansa ya musulunta amma sai Allah ya ce al'ana yanzu duk tsawon shekara tamanin da muka baka dama kake ta abin da ga dama kana cewa kai ne ma Allah sai yanzu a yan wannan sakan kanin mu za ka yi wayo ka yi tsiyar sai yanzu ka ce za ka musulunta mu karba ba zai yi ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai bari sai da ya kawo gargara ba sai da hatsari ya zo za ka mutu kaga wahala sannan za ka furta gama sha da Allah ba zai karɓa ba amma inda ranka da lafiyarka ba wata barazana ce ta mutuwa ta karo ka ba ka tuba ka koma ga Allah to zai karba komin girman laifinka domin ya ce walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut kana inni tubtu al'an babu damar tuba ga mai yin abin da ya ga dama na shegantaka da sabon ubangiji har sai da mutuwa ta zo masa sannan zai ce na tuba yanzu walal ladina yamutuna hum kuffar haka wanda suka mutu suna kafirai Allah baya karɓar tubar su to da ka waɗansu malamai suka ce illa nan yu'minan bihi damir ya'udu ila Allah ba wai ila Isa ba amma maganar da tafi inganci shine illa la nan bihi sai sun yi imani da shi annabi Isa qabala mautihi kafin mutuwarsa ko qabala mautihi kafin mutuwar shi ba Yahuda ko shi ba Nasara kafin ya mutu sai ya yi imani amma ba za a karba ba domin lokaci ya gure ko kafin ya mutu shi annabi Isa duk Yahudawa sai sun yi imani da shi kenan wannan sai yana nuna yanzu bai mutu ba domin in kabla yi kan ya mutu kenan bai mutu ba to hadisai da yawa kuma sun tabbatar da cewa yana da rai har yanzu bai mutu ba yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya abubuwan da za su faru kafin alkiyama ta tashi annabi isa zai dawo wannan duniya hadisi ya tabbatar sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abu Huraira ya rawaito yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam kiris ya rage dan maryam ya sako gare ku mana saura kaɗan domin tashin alƙiyama ba wani lokaci ne mai yawa ba manzo Allah yake bu'istu ana wasa'atu ka hataini ni da tashin alƙiyama ba mu fa haka ba haka aka aiko ni mana yadda wannan dan yatsan ya fi wannan dan kankanin da dan kankanin abu to haka ne tazarar bayyana annabi da tashin alkiyama shi yasa bayyanan manzala ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama domin tsakanin ba yawa amma kuma ba ka da damar ka iyakance ka ce shekara kaza ne akwai wanda suke cewa ai shekara dubu biyu ne tsakanin aiko annabi da tashin alkiyama to kaga in shekara dubu biyu ne yanzu mun yi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu saura nawa saura ɗari shida da kaɗan kama shafi faɗi ne ba abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin nassi ingantacce ko hadisi tabbatacce karara cewa ta zarar bayyana mazalla da tashin alkiyama shekara kaza ne amma dai ka sani ba yawa to manzala yake da sahabbai saura kiris dan maryam ya sauko a cikin ku man adalan zai zo a matsayin mai hukunci ne adalci ba zai dawo a matsayin annabi ba domin bayan manzon Allah babu annabi shi kansa zai zo ne a matsayin mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Shamsuddin Zahabi yace annabi Isa dan Maryam yana da daraja guda biyu annabi ne cikin ulul azmi min rusul kuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah domin sharadin sahabi kai imani da annabi ka ganshi kuma ka mutu akan haka to annabi Isa ya ga annabi Muhammad a Isra'i da Miraji har sun gaisa kuma ya yi imani da shi kuma zai mutu akan haka har ma zai zo duniya ya aiki da shari'a kaga sahabi ne kuma a lokaci guda annabi ne da haka shi yana da daraja guda biyu ta annabta da kuma ta sahabbantaka da haka manzo Allah yake zai zo wannan duniyar yana mai hukunci adali fa yaktiru saliba zai karya wannan cross din da kiristoci suke rike da shi wanda ake rike da shi a fafaro fafaroma shi zai je ya kama babban ya karya ya nuna musu karya kuke wannan abin da kuke ba gaskiya bane ba wa yaqtul khinzir kuma zai kama alade ya kashe ya nuna musu cewa cin alade ba a shari'a sai yake ba domin da a shari'a sa ba zai kashe shi ba zai ta su ta wannan bangaren waye da aljizya kuma zai dauke hukuncin jizya jizya shine yanzu dukkan kiristan da yake ba zai musulunta ba ko da a garin musulmi ne ko da a karkashin gwamnatin musulunci ne Allah madaukakin sarki ya ce a kyale shi ka a tilasta mai ya shiga musulunci amma zai iya rinka biyan haraji wannan harajin shi ake kira jizya قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يهرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ubangiji ya ce a kyale su in sun ce za su bada da jizya ba sai an fi samun sun shiga musulunci ba ko a garin musulunci suke ko da gwamnatin musulunci kuwa to amma wannan hukuncin da zarar annabi isa ya sako ya yi isra ya tashi daga aiki in annabi isa ya sako abin da zai ce da kiristoci ko ku musulunta ko a kashe ku batun jizya ya kare da haka hukuncin na shari'ar annabi muhammad ne amma lokacin aikin sa ba zai fara ba sai annabi isa ya bayyana shine manzo Allah yake wa yada al jizya idan yazo zai dauke hukuncin jizya yanzu kan duk wanda ba musulmi ba ko ya shiga musulunci ko a kashe shi wa yasibal malu a wannan lokacin kuɗi za su cika duniya hatta la yaqbaluhu ahadun har ka nemi wanda zaka ba kuɗi ka rasa manzo Allah yake duk wannan kukan talaucin da kuke ta yi kafin alkiyama ta tsaya sai mutum ya zo an ɗauko buhu buhu na kuɗi an zo an kwankwasa gidansa an ce malam wani zo ka karɓi buhun kuɗi sai ce kash ala gida ma biya ne ni ma yau suna nan fito fito a gidana ba dai zalamar kuɗi ba to kowa sai ya ƙoshi da ka manzo Allah yake haske kuɗi sun cika duniya ba wanda zaka nema ka ce zaka ba kuɗi ya karɓa kowa yana da su yace hatta kuna sajadatu khairan lahum min ad-dunya wa ma fiha kuma Allah madaukakin sarki a lokacin zai ƙara ladan ayyukan alkhairi amma kuma masu yin babu wanda zai ce la ilaha illallah sai an nema arfa a duniya la ilaha illallah kowa dan afan tamani tunda kowa yana da kuɗi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa Allah sujada ɗaya ladanta ya fi duk duniya amma wanda zai yi sujada kuma babu to ana cikin wannan yanayi sai Allah ya sa a tashi alkiyama domin manzo Allah ya alkiyama ba za ta tashi ba sai akan tantagariyar shedanin mutane mutane za su zo su taru a masallatai manya-manyan ɗakunan ibada su zama wajen rawa masallacin annabi da kake gani na madina manzo Allah yake sai ya zama makwancin karnika sannan Allah zai tashi alkiyama duniya kowa sai ya zama dan akoli to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to a busa alkiyama dan haka duk azabar da zamu yi waɗannan babu sani babu sabo saboda su ma sun manta da mu la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhi al-ard man yaqulu alkiyama ba za ta tashi ba sai a duniya an rasa mai sanin sunan Allah sunan Allah gaba ɗaya sai sun manta kalmar Allahu sai kowa ya manta da ita sai da suna cewa to mun ji dai kakannin mu can da suna cewa menene furonan sun ba za a iya ba to da haka manzon Allah ya ce ana cikin wannan yanayi annabi Isa zai dawo duniya kaga wannan sai ke tabbatar da cewa bai mutu ba shine Abu Huraira bayan ya gama karanta hadisin ya zo karshe sai yake idan kuna so ku tabbatar da shaidar haka daga Qur'ani ku karanta wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani bai yahude ko ba zare face sai ya yi imani da shi kafin ya mutu ma'ana yanzu yana nan bai mutu ba hadisai da yawa sun yi magana akan bayyanar annabi isa dan maryam manzo Allah ya faɗi cewa zai bayyana ne a ƙasar sham a sham yankin falastinu a yanzu wannan yanki da kuke gani ana ta dauki ba daɗi da yahudawa a wajen su sun san wajen yana da tarihi a littattafansu da kuma a mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya in annabi isa zai dawo a wajen zai sauka mala'iku guda biyu za su taho da shi daga sama ya dafa su za a taho da wani girgije wani gajimare hadari yana kai sai su zo su sauke shi a ana a lokacin masallacin kudus gab da sallar asuba ana kiran sallah daman tuni lokacin mahadi ya bayyana an yi sahu za a yi sallah har an yi iqama mahadi ya shiga ya juyo yana a daidaita taho sai ya ga annabi isa sai ce ai bai kamata ba ko in limanci bismillah sai ce a'a ai kai kuma kai aka yi wa iqama da haka dai tun daga wannan lokaci abubuwa na tashin alkiyama dab dab dab da za su kai kuma har Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama sa wa in min ahli kitabi illa la da bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wanda daga cikin ma'abuta littafi face sai sun yi imani da shi kafin mutuwarsa kuma a ranar lahira ya kafa musu shaida wacce da ita Allah madaukakin sarki zai kama su zai musu azaba a wani hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga dai Abu Huraira yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yuhillanna Isa bi fajr rawha bil hajj aw al umra aw li yusanniyannahuma annabi Isa zai yi aikin hajji bayan ya sauka a wannan duniya daman kun san ya tafi bai yi aure ba to da ka zai dawo manzo Allah yace zai yi aure har zai haifi ƴaƴa guda biyu zai yi shekara arba'in ne a duniya kafin alkiyama ta tashi kuma sannan a wannan lokaci duniya za ta kasance cikin tsananin yaki yaƙi mummuna ba wanda mutum yake siya tsawarawa ba yaƙin ƙare dangi daga shi shi kenan bayan an gama yaƙin an gama da yahudawa an yi kata-kata da su to sannan sai kuma ya juju wa majuju su zo idan ya juju wa majuju suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai yunkura cewa zai tunkare su sai Allah ya ce masa a'a waɗannan halittar da na yi su babu wani mai karfin da zai iya faɗa da su a duniya janye jiki ka ba su waje sai annabi Isa ya janye da shi da waɗanda suke tare da shi sai su hau wani dutse ya juju ma juju za su ɗauki tsawon shekaru a duniya suna sheke a yasu duk waɗannan ruwa da nake gani a duniya manya-manyan teku sai sun shanye su saboda suna da yawa Allah ya ce idan suka tunkari teku na farkon su suka tsoma baki kan na tsakiya su zo sun shanye kan na ƙarshe su zo kuma tekun har ya bushe wajen ya zama ƙasa idan na ƙarshen suka zo sai su rinka cewa kaga wani waje kamar da ruwa ne ba su san na gaban su ne suka shanye ba to bayan sun nemi duk wanda suke so su nema a duniya sun rasa domin su mutane ne azzalumai masu ƙarfin tsiya masu kuma zalunci bayan sun gama kewayawa duk inda za su kewaya a duniya sun cinye komai sun karar da komai sai su ce to mun gama da na ƙasa yanzu saura na sama sai su rinka harba makamin sama sai Allah ya sa mala'iku su rinka kamawa suna jikawa da jini suna turo musu to su fara alfahari na saman ma mun gama da su Idan Allah ya nuna musu karshen su sai ya turo wata tsutsa sunanta annagafu wannan tsutsar ita ce za ta kashe su ita za ta rinka yakushin su a wuya har ta kashe su baki daya to ana cikin haka sai annabi isa da wanda suke tare da shi sai ya ji duniya ta yi shiru hayaniyar da ake ji kuma an daina ji sai ya ce wani ne zai je ya jiyo mana labari na ba shi aljanna sai a samu wani jarumi zakakuri sai ya fito yana fitowa sai ya ga duk duniya cike da gawar ya juju wa majuji sai ya dawo ya gaya wa annabi isa alaihi salam to sai annabi isa ya yi addu'a allah ya kwashe su daga duniya a jefar da su can baya dan mutane su dawo su cigaba gaba da rayuwa to haka za a yi ce wasu tsuntsaye su zo su rinka ɗiban su suna watsar da su can bayan duniya har daga baya kuma mutane su fito su ci gaba da rayuwa to ana cikin haka ne sai Allah ya turo wata iska mai sanyi duk mai imani sai ta ɗauke ransa sai mutane su sake komawa cikin mummunan yanayi na zunubi da fasikanci wanda kuma daga baya sai a zo a yi bufa kaho sai a yi tashin alkiyama manzo Allah yake yana da cikin abin da annabi Isa zai idan ya bayyana a wannan duniya zai yi hajji zai yi umara kuma zai zai sa dawafinsa ne daga wani waje da ake kira da suna fajjar rauha tsakanin makani da madina kilomita talatin da shida ne tsakanin wajen zuwa madina daga nan zai sa harami ya je aikin hajji ya umara cikin abubuwan da zai yi idan ya bayyana a wannan duniya Allah madaukakin sarki ya nufe mu da imani ya ba mu rayuwa ta imani ya ba mu ikon cikawa da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tunatar da 'yan uwa dangane da ciyarwa da ake a wannan masallaci mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ƙara wa malam tsoronsa da cikawa da imani amin yace tambaya ta farko malam menene ingancin hadisin da ke magana a kan kama shaidanu a wannan wata ya ce shin malam shaidan zai iya samun nasara ta sa wa ɗan adam wasu wafi a zuciyarsa a wannan watan eh zai iya amma sai dai ba a cikin watan ba dai daga wajen watan kamar yadda zahirin nasu yake nunawa malamai suka ce ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce ana kama shaidanu a ɗaure su a wannan wata to amma kuma duk da haka zaka ga waɗansu mutane kuma ba su daina aikin shaidancin ba kuma a cikin wata da haka sai waɗansu malamai suka ce eh babu cin karo tsakanin an kama shaidan an ɗaure da kuma ga wani yana shaidanci suka ce domin shaidanun iri biyu ne akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljanu shaidanun da aka ce za a ɗaure ai na aljanu ne shi ko yanzu shaidanin mutum ne da haka suna aljanin an daure amma shi na mutum ne shi yasa yake ta shedancin sa suna mutane ba a ce za a daure su ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sulsilati shayatin wa maradatul jan shedanin aljanu da kangararrun su ake kama a daure waɗansu malaman suka ce har shedanin mutanen ana daurewa amma abin da yasa ka ga mutum yana ci gaba da shedanci cikin watan ramadana duk da an daure shedanin aljanu ma saboda ai ana iya yi maka caji yanzu kamar rechargeable ce idan kai mata caji ko da ka zare ta daga jikin wuta in aka kunna ta tana yi ko ba ta yi to shi ma shaidanu idan suka san watan ramadana ya kusa za a daure su sai su wa su caji su wa abokansu caji sai su gudu su basu ko an daure su yanzu za su rinka yin aktin na shaidanci saboda ne sun musu caji sun musu tashkil to da haka wanda kaga yana shedanci cikin wannan wata duk da an kama shedanu an daure to sun maka caji ne tun kafin watan ya zo suka tafi suka bashi da haka yanzu yana aiki ne da wancan cajin da suka yi masa Allah ka sa ba ma cikin irin waɗannan tabbai ka tabbai ce malam dan Allah ina neman ƙarin bayani akan ayar da take magana akan abincin mushrikai ma'ana tambayar da muka amsa jiya ina jin ko shine mai tambayar ya kuma sake rubuto haka ya haɗa ta da wata tambaya kan ayar da take magana a kan halaccin cin abincin ahlul kitabi yace wani malami ya kafa hujja da ita akan halaccin cin abincin kirsimeti mun yi bayani akan haka a jiya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum dangane da karatunmu na kwanaki da aka yi magana akan canja halittar Allah ya ce to akwai wani mai da ake saidawa na mata suna shafawa a katararsu da mamansu don su ƙara girma yaya hukuncin haka wannan ba laifi ba ne ba canja halitta muka ce ba gyara halitta ba canja halitta wannan haramun ne amma gyara halitta wannan halal ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin ba da gona haya ko aro biyan kuɗin hayar ya zamo ta hanyar amfanin gonar ko ta ba da kuɗi duk wanda aka biya halatta ya halatta ka ba da aron gona shine abin da ake kira da alkira kira'ul ard duk a cikin littattafin fikiwa akwai babul kira babun haya mutanen da za ka iya samun mutum yana da gonaki da yawa baya iya nomawa sai ya ba da hayar wasu ko kuma ya ba da hayar amma ba da kuɗi za a biya shi ba duk abin da aka samu na amfanin gonar sai a raba uku wanda ya noma ya ɗau shi kuma mai gona ya ɗau ɗaya domin ita gona in an bata kuma ba a noma ta lalacewa take fangar cewa take yi da haka a rinka noma ta shi zai sa ta yi kyau kasar ta rinka laushi sannan kuma ta rinka bayar da amfani akai akai ba za ta lalace ba da cikin littattafan musulunci akwai babin kira'ul ardi da ka wannan yana shiga karkashin wannan kuma babu laifi ba dole sai an biya da kuɗi ba a iya biya da amfanin gonar mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam ina tambaya ne game da yin sallah a gida yace na farilla me yin sallar farilla a gida me hukuncin makwabcin masallaci zai yi sallah a gida hadisin da yace la salata li jaril masjid illa fil masjid hadisi ne da'ifi bai inganta ba babu sallah ga makocin masallaci sai ya je masallaci dan haka malamai sun yi maganganu akan shin yin sallar farilla a masallaci a jam'i wajibi ce ko idan mutum ya yi shi kadai ta yi magana mafi inganci sallar farilla ga wanda yake da lafiya ya yi ta a jam'i wannan wajibi ne sai dai fa idan mutum bai da lafiya to shine aka ba shi uzurin ya iya yin ta a gida shi kadai amma matukar da ranka da ta, kuma ba da wani uzuri na ruwan sama ba ko makamancin haka to kai sallah a masallaci wannan wajibi ne duk da cewa akwai malaman da suke cewa ba wajibi bane imamu al-qurtubi yana daga cikin su amma dai dalilai suna nuna cewa lallai wajibi shi Allah ya sa gani tambaya ta gaba yake cewa tambaya shine idan bawa Allah ya yi mishi cikawa a yinin ƙarshen watan azumin Ramadan yaya za a yi mishi fitura aka yi rubuta kutsura, to ban san me yake nufi da fitura ba ko a'a ba za a yi mishi ba sutura ne a to me zai hana yi masa sutura don ya mutu a watan ramadan na fi fahimtar cewa ko yana nufin zakatul fitri wallahu ala in zakatul fitri kake nufi tunda ya rasu ba za a yi masa ba an gane ko tunda ya rasu ba za a yi masa ba amma idan kana nufin wani abu kuma ba wannan ba to sai dai ka sake rubutu a mun fahimta sai mu ga menene abin da yake akwai wallahu alam yace tambaya ta biyu wani malami ne ya koyar da mata na wai dukkan sallolinta biyar na farilla za ta yi su da koyayyen murya don allah hakan da ya koya mata daidai ne a sunna ina neman sani ba daidai ba ne sallar maza da sallar mata duk ɗaya ce babu bambanci annabin da ya koya wa maza ma sallah shi ya koya wa mata sallah kuma shi ya umarce su gaba ɗaya ce sallu kamar aitu muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah duk wata magana da za a ce maka akwai bambanci tsakanin sallar namiji da mace bata inganta ba dan haka mata za su yi sallah wajen bayyanawa za su bayyana wajen ɓoyewa za su ɓoye kamar yadda maza suke yi za su yi sujada irin ta maza za su tsaya irin yadda maza suke tsayawa babu zancen wani matse kafa an gane ko yawa sai dai ko shi namiji ne idan a cikin mutane ne zai yi sallah ba a so ya ɗaga muryarsa ta yadda zai damu waɗansu ya yi gwargwadon yadda zai ji kayansa shi kaɗai to haka nan ma ita ba masu in za ta yi karatun sallar na bayyanawar ba ta aka ta wage murya kowa yana ji ba ta yi gwargwadon yadda ita za ta ji ita kaɗai amma batun a ce ta ɓoye kar ta yi a fili to wannan ba daidai ba ne ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mala Allah ya saka maka da dukkan alherin sa bisa wannan karatu da kake yi mana amin sun ma'ani ya ce malam tambaya ta ita ce menene matsayin mata masu ciyarwa lokacin azumi dan ba za su iya yin azumin ba bayan sun ciyar da miskinin dole ne kuma su rama azumin in sun gama shayarwar a'a in sun ciyar sun gama azumi ba kuma batun wata ramuwa duk wanda aka ce ya ciyar in ya ciyar babu ramuwa duk wanda aka ce ya rama in ya rama babu ciyarwa tambaya ta gaba yake cewa da fatan alkhairi malam dan Allah ana yi wa kudin gidan haya zakka wanda aka biya su na shekara ɗaya ko shekaru sama da ɗaya dan sun zama kamar hannun jari eh ane musu zakka da gidan haya da kuɗin gidan haya ane musu zakka abinda ake yi shine idan shekara ta kewayo in ka sai gidan yau sai shekara ta kewayo kuɗin da ka siye shi daga ranar da ka siya sai ka rike in sun kai zakka shekara ta kewayo to yanzu za ka yi wa gidan zakka amma in ka tashi zakkar za ka hada da kuma kuɗin hayar da ka karɓa an gane ko in ma in ka karɓa ba ajewa kake ba to in ka karɓa sai ka rubuta na karɓi kaza na wannan kuɗin gidan haya nawa yanzu idan a shekara ta yi sai a zo a yi wa gidan hayan kuɗi yanzu kuɗinsa zai kai nawa kuɗinsa kaza to kuma nawa ka karba ka kashe kaza in an haɗa sun tashi nawa kaza to su zai zama kaza sai ka fitar duk wani kayan kasuwanci ko da ba a aje kuɗin in an karɓa amfani ake da su to irin wannan zakka ake musu zakatu urudi tijara kamar masu supe-market idan lokacin zakkar su yayi sun san kuɗin da suka fara kasuwancin da shi business din da shi yanzu kuma za a irga kayan da ke cikin su nawa ne kuma kuɗi a hannu nawa ne to sai a hada sai a yi musu zakka duk shekara haka ake yi kenan kaga duk shekara ne to ko super-market idan ya san a watan ramadana zakkarsa za ta kama to ya kamata tun wata biyu ko uku baya ya fara lissafi ya fara rubuta kayan da suke cikin kantinsa da kuɗin da ke hannunsa duk da kuma zai ci gaba da siyayyana yana siyarwa amma dai tare da haka zai rika rubutawa har watan in ya kawo cif sai ya ga yanzu kaya nawa ne a so kuɗi nawa ne a hannu sai a buga sai a yi zakka haka ya kamata mai tambaya ya ce assalamu alaikum me farilla zai iya bin mai nafila ko mai nafila zai iya bin mai farilla eh zai iya sai ce kuma dan Allah wani littafi zan nema wanda zai warware min wannan matsala ka nemi littafin sahih bukhari kitabus salati hadisin mu'azu dan jabal wanda ya kasance yana yi wa mutanen salimanci amma sai ya zo ya bi annabi wannan sallar su kuma mutanen unguwarsu suna jiran sa har ya dawo daga masallacin annabi kaga shi an riga an yi sallar da shi a wata ruwaya aka ce magariba a wata ruwaya aka ce isha in yayi kuma sai ya je can kuma ya yi limanci to kaga shi yanzu yana yin ta a matsayin ne nafila su kuma suna bin sa a matsayin farilla kuma wata rana wani mutum ya zo a makare an riga an idar da sallah ya shigo masallaci sai annabi ya ce wa zai wa wannan sadaka sai sai na abubakar ya tashi ya bi shi to kaga in shi yayi limanci kaga shi da yake yi abubakar kuma me yake yi nafila in kuma abubakar ne ya ja shi to shi abubakar nafila yake shi kuma me yake yi farilla amma a mazhaban malikiya kamar da mai ibiya ya faɗa cewa mai farilla baya bin mai nafila mai nafila baya bin mai farilla kamar nan sabanin abin da hadisi ya nuna ne ya tambaya ce malam idan mutum ya yi wasa da matar shi da azumi har mani ya zo masa me matsayin azuminsa in dai bai sadu da ita ba azuminsa bai kare ba amma ya kiyaye zai iya zama azumin amma kuma yin wa banza ya sha kishirwar banza ya sha amma dai magana karewa azumi azuminsa bai kare ba haka malamai suka ce idan kana son karin bayani ka nemi littafin fitihu sunna mai fitihu sunna yayi babi akan wannan kuma kyau ka samu littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ma ya tabbatar da wannan matsala kuma ina kyauta zaton shine ra'ayin Imam Shawkani Majduddin Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafin Nailul Awtar da littafin Muntakal Akbar dan ina kyauta san Albani in ban manta ba haka yi to maganganun su yayi shi ma ya kafa hujja da su wallahu ta'ala a'lam ya tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina son ka taimaka min da addu'a kan wasu bukatuna kuma Allah ya ji kan mahaifana dukkan su biyu Allah ya ji kan mahaifanka ya ji kan mahaifan mu baki daya ya biya maka bukatunka na alkhairi ya biya mana mu na alkhairi da dukkan musulmi baki daya sai yace menene ingancin hadisi mai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa munbari sai ya ce amin amin sau uku dan Allah ka tunatar da mu eh ya tabbata cikin hadisi ingantacce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hawa mumbari mumbarin sa kuma daman matakka kala uku ne da zai taka ɗaya sai aka ji ya ce amin da zai taka na biyu ma aka ji ya ce amin da zai taka na uku ma aka ji ya ce amin bayan ya gama huɗuba ya sauko an idar da sallah sai sahabbai suka tambaye shi ya muka ji ka ce amin amin wajen hawa mumbari alhalin ba mu saba jin ka faɗa ba sai ce ai jibrilu ne ya zo ya tsare ni da zan hau sai wasu addu'o'i guda uku ya ce Allah ne ya turo shi ya yi su kuma dole in ce amin in ban ce amin ba kar ya ban in wuce addu'a ta farko duk wanda ya gamu da iyayensa ya rayu da iyayensa duka biyun ko ɗaya daga cikin su amma har suka mutu ba sa shi masa albarka suna ala wajen da shi to wannan in ya shiga in ya shiga wuta kada Allah ya waiwaye shi ce ka ce amin ya ce amin ka ka ga ba karamin hadari bane ka rayu da iyayenka duka biyun su ko ɗaya daga cikin su baka kyautata musu ba hakku rabu kuna uwa ka uba ka hakku rabu suna alawa dai da kai ba sa shi maka albarka to wannan ko me yake a cikin rayuwa ɗaiɗaicewa zai ba inda zai je tun daga duniya sai ya wulakanta kafin ma a je lahira domin laifin saba wa iyaye yana daga cikin laifuffukan da yau da gobe ta tabbatar Allah baya bari sai an je lahira duk wanda ya ci mutuncin iyayensa tun daga duniya Allah yake fara rama musu ballantana kuma a je lahira addu'a ta biyu duk wanda azumin watan ramadana ya kama har azumin ya fita bai yi abin da Allah zai yafe masa ba to wannan in ya shiga wuta kada Allah ya fitar da shi ka ce amin ya ce amin to kaga kalubale ne cikin wannan wata mu yi kokari mu sa kanmu mu hana kanmu aikin shari mu kuma koyar da kanmu aikin alkhairi domin Allah zai yafe maka bai yanzu cikin wannan wata har ya fita to fa in ya fushi da kai kuma kana cikin waɗanda ba zai saurara ba addu'a ta uku yace duk wanda aka kira sunanka bai maka salati ba wannan Allah ya hada shi da hasarar da babu riba a rayuwarsa kuma har abada kace amin yace amin da haka duk me kake yi in aka ce Muhammad kace sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kuma hadisi ne inda ta ce Sulaiman Hilali ya kawo shi cikin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam da takarijin sa da komai hadisi ne inda ta ce mai takarda ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam kuma yake Allah ya sa malam ya koma gida lafiya malam mutanen mu ba su da abin ado ko kai matan mu ba su da abin ado da ya wuce karafa irin su dan kunne awarwaro da zobe kuma malam ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ado da ƙarfe in ban da gwal da azurfa malam ina neman ƙarin bayani cikin abin da nace annabi ya hana ado da shi na ƙarfe zobe kadai na faɗa ban ce ba ɗan kunne ban ce ba awarwaro ban ce ba faƙa ni abin da nace maka ne zobe saboda haka hadisin ya nuna mutum ne ya zo gaban annabi da zoban abin nan zinare namiji annabi ya kama shi ya kwace ya yar yace yanzu ɗayan ku zai ɗauki wuta ya sa a hannunka da raina ina gani domin kwalliya da zinare ga ɗa namiji haramun ce sai annabi ya tashi ya shiga gida sahabbai suka ce da wannan mutumin ka ɗauka man ka kai wa matarka da su mata ya halatta su ko ka ɗauka ka fiyar ka yi bukata da kuɗin ya ce annabin ya cire a hannuna ku ce in ɗauka wallahi bana so har abada za ka shi yake ɗauka bayan kwana biyu sai ya sako kuma zoben karfe sai ya zo gaban annabi da annabi ya kalla kuma sai ce kash haza sharrun minhu haza hilatu ahlin na wannan ya fi wancan kuma sharri ai wannan kwalliyar yan wuta ne hadisin yana cikin adabu zifaf ko Zafafi, fi sunnatul mutahhara na Sheikh Albani da ya zo magana akan abubuwan da ya halatta yi ado da su sai kawo wannan hadisin daga ciki banda zoben karfe dan haka ni abinda da hadisi yace zobe hadisi bai ce ba a warwaro bai ce ba sarka bai ce ba dan kunne kuma ni ma ban faɗa ba dan haka Allah ya san ana zobe ana azurf ana zobe ana dan kunne ana awarwaro ana sarka amma dai hukuncin zobe kawai ya gaya man na bakin karfe shi kadai sunna ta nuna ba a yi sauran kuma sunna bata ce ba a yi ba da haka kabar mata su yi kayan su in muka samu hadisin da yake haka to shi ma sai mu zo mu faɗa kuma sai a san matakin da za a ɗauka kuma ya ɗan uwa bahaushe fa ya ce arha ba ta ado in za a yi ado dole sai an kashe kuɗi dan me ba za ka sai mata na zinare ba dan me ba za ka sai mata na azurfa ba kana son ta kwalliya amma dai kana so ta yi sauki sauki arha arha arha ba ta ado su mata yan kwalliya ne da haka in kana da hali ka dage ka sai mata man na zinaren ka dage ka sai mata man na azurfar idan kuma baka da hali sai na karban to ni dai daman ban ce ba banda zassarka banda awarwaro banda dan kunne zo bai kadai hadisi yace kuma shi kadai na faɗa Allah ya sa mu gane sai yace malam addu'ar da kai min lafiya Allah ya amfa ya amsa domin na sami aikin yi har ma na fara maganar aure kai ma Allah ya biya maka naka bukatun Allah ya sa in zama makocinka aljanna na gode da wannan addu'a Allah ya sa mu yi makwautaka da kai aljanna din Allah ya haɗa mu baki ɗaya dukan mu aljanna akwai takaddun mu da yawa ko takaddun ku da yawa na addu'a wanda ba na kawo su gaskiya da yawa akwai takaddun da in na kunshe na tafi da su ba tambayoyi bane addu'o'i ne Allah ya gani duk wanda na karanta zan ce to Allah ya biya masa bukatarsa dan kai na wa ba shi ma wa ba dan annabi ce duk wanda kai wa addu'a dan uwanka to mala'ika yana nan kusa da kai zai ce kai ma Allah ya maka irin haka da haka lokacin da na wa ɗan uwana addu'a ina jin kai na yawa to da haka ko da a ce ba mu kawo irin waɗannan takardun ba mun faɗe su a nan mukan yi addu'a kuma muna fatan alkhairi ga dukkanin musulmi don mai bukata ta alkhairi Allah ya biya mana baki ɗayan mu akwai sauran takardu kuma lokaci yayi za mu haƙura mu kai a haka sauran sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana yinin gobe kamar yadda muka saba kai hakuri ta takarda ka zama a rubuce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum